shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma da suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka kwanakin baya. Muna fannin tambayoyi kuma a yau za mu tashi a inda gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal yake amsa tambayar Sunday Idris shugaban kungiyar zumunta na 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka. Ga gwamna. To alhamdulillah na farko maganar ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a najeriya kuma a kasashenmu yana da nasaba ga irin yadda al'umma suka samu kansu a da watakila a lokacin nan ba a yi mutane adalci ba mutane suna nan zaune gari ba aikin yi da sauransu da makamantansu wanda ga tunani na yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tura mutane suna wannan abuwa mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na wa'annan jihohi mun fito da hanyoyi daban-daban ta yadda za mu iya taimaka ma al'umma samu aikin yi a jihohinmu wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake amma duk da haka ba abu ne mai sauƙi ba abu ne sai mun samu haɗin kan al'umma kamar yanzu yadda ake magana ai wurare da yawa kusan zan iya cewa 'yan gida ne suke wannan ta'addanci kamar yanzu a zamfara fulani ne da hausawa wanda 'yan zamfara ne nan aka haife su an san iyayensu an san inda suke zama da makamantansu sannan idan mutane ba sa fitowa suna tona asirin irin wannan abubuwa abu ne wanda yake da wahala kamar yanzu lokacin da kake magana jigawa da kano ai inda allah ya taimaki kano lokacin da aka fara ta'addanci mutane sun fito sun ba gwamnati goyon baya akan cewa ko da ɗana ne na san cewa yana ta'addanci zan miƙa shi ga hukuma don me kaga ana kasuwanci a kano ba wanda yake so ya tabbatar da cewa abubuwan nan sun ruguje sun ba gwamnati haɗin kai wanda ya taimaka sosai wajen shawo matsalar tsaro a wannan jihohi shi za ga cewa irin wannan ta'addancin da ake muke fama da su yanzu su ba su da shi a Kano kuma ba su da shi a Jiga. haka mu kan mutanenmu sai mun tashi haikan mun taimaka mu gwamnati da duk wani wanda aka san cewa abin da ake cima informal an fito da shi an nuna kuma an hukunta shi wallahi idan ba mu yi haka ba duk abin da za mu yi akwai rauni a cikin shi. haka roƙonmu shine mu samu haɗin kan al'umma mu tabbatar da cewa an ba gwamnati haɗin kai wajen shawo wannan matsala ta tsaro da muke fuskanta a jihohinmu. A tuma masu sauraron mu lokaci yayi kuma da zamu ɗebo wasu tambayoyi daga cikin waɗanda masu kallon mu suka turo mana ta hanyar mata sadarwa ta facebook inda a wannan tambaya ce daga habu a abdu gulani daga karamar hukumar mulkin gulani a jihar yobe allah ya sa na faɗa daidai ya ce shin dan allah wai gwamnoninmu suna jin kokin talakawansu kuwa al'umma na cikin mawuyacin hali ga shi an ƙi yin ƙarin albashi shin me yasa bari fara da gwamnan katsina da to alhamdulillah ina ganin kamar wannan tambayar da ya ma kusan mu abin da ya sa muka je muka yi takarar gwamnati saboda mun kalli matsalar da ta. talaka yake fama da ita muna ganin kuma akwai gudunmuwar da muke iya bada kuma in ka kalli duka yadda muke hito da tsare-tsaren da ake abu ne muke son ya kai ya dire wurin talaka kusan abubuwan da ke cutar da demokuraɗiyya sai a zo a shinhiɗa babban riga sai a kwanta bisa babban riga sai talaka ya sha wahala amma duk lokacin da gwamnati ta kai tsaye tana son ta taimaka ma talaka da rai to za a samu sa'ida in ka kalli matsalar tsaro a jiha a adawoyin arewa baki ɗayansu ko ka ki ko ka so abin da ke jawowa kullum ake ta samun recruitment ake yan ta'addan da suke ta ƙara samun masu ɗauko da suke ɗauka talauci ne to muddin a arewa mai hada da talauci ba to muddin kullum sai sun in ka kashe goma yau gobe sai sun dau ishirin to babban matsalar da ya kamata mu fuskanta menene za mu yi mu matasanmu mu samu musu abin yi ko ta bangaren wannan information technology ne ko ta bangaren sana'o'i ƙanana da matsakaita bangaren noma wanda shi muka shahara wanda mato mafi yawancin matasanmu suna gudu daga aikin noma saboda suna ganin shi kamar aiki ne na talaka na wahala in baka nuna musu cewa ba kasuwanci ne kuma da balu addition wato kara ma abin da ake nomawa daraja wadda aljihun manomin zai kara bunƙasa wannan hanyoyin za mu kwadaitar da matasa mu jawo su mu shigar da su cikin wannan harkar idan suna da abin yi duk yadda kake son ka ja su yi ta'addanci ba su da lokacin da za su je su yi ta'addanci. gwamna obasani ba mamaki mai tambayan nan yana ganin za a ce kusa shekara daya anya ko kuna sauraron talakawa kamar yadda ya tambaya. Eh to alhamdulillah kwarai da gaske zan iya ga maka cewa a tarihin wannan kasa ta mu yin tsammanin a kullum da gwamnoni ma na arewaci ba kuma ce na arewa mafi yamma suke zama a gashiwa mai za a domin a taimaki al'umma alal misali in ka duba za ga cewa mun shigo wannan gwamnati kamar wata tara da suka wuce a duk fadin kasar nan ba inda ake da talauci da rashin aiki irin arewa mafi yamma za ka duba ka ga cewa kashi 75 cikin ɗari na mu suna cikin talauci ko rashin aikin ko kuma ba wani sana'a to in ka duba za ga cewa kowane gwamna a nan wurin da muke mitin kamar da gwamna katsina ga kamar na zuwa mu kamar da suke ba katsina haka muke a kaduna alal misali ko watan da ya wuce mun tabbatar da cewa mun ba masu sana'a wata kankanin sana'a mu a kaduna kuma in tabbatar maka cewa zamfara suna yi katsina suna yi wasu jihohi suna yi mun ba da kuɗi abin da ya kai sama da biliyan biyu su ma na gansu jihohi sun yi domin a taimaka masu ƙananan sana'a don talaucin nan da kake gani kamar yadda gwamnan katsina ya faɗi shine yake kawo wannan matsalar rashin tsaro na ɗaya kenan na biyu mun samu arewa mafi yamma a duk faɗin ƙasar najeriya ba inda ake da yara da ba su zuwa makaranta kusan in ce maka muna da yara kusan kowane jiha kusan dubu ɗari shida barin ƙarisa maka waɗanda ba su karatu mm. to ƙoƙarin da muke shine mu tabbatar da ilimi ya bunƙasa sana'o'i ƙanana su bunƙasa mutane waɗanda suke sana'a irin manoma ƙananan manoma mun taimaka musu in ba a yi haka ba to ba yadda za a ce mu a arewacin najeriya al'ummanmu sun samu fita cikin wani matsalar da muka samu na'am gwamna dauda lawan zaben ka ya bambanta da na sauran takwarorinka da ke nan yayin da su jam'iyyar su ce ta yi ta zarce a jihohin kai sauyi aka samu a jam'iyyar ka wanda ya nuna cewa kenan jama'a na da kalamai a bakin su shin ana ko sauraron kalaman jama'an nan to alhamdulillah kamar yadda gwamnan katsina ya bayani akan cewa babban makasudin da ya sa muka nemi wannan mulki shine muga cewa ya za mu ceci al'ummar mu talakawa wannan shine babban makasudin da ya sa muka nemi wannan mulki kuma alhamdulahi Allah ya bamu wannan mulki saboda haka duk abubuwan da muke yi yanzu shine ta wace hanyoyi ne da za mu bi don ceton al'umma talakawa na ba su aikin yi ba su tsaro tabbacin cewa yara sun je makaranta tabbacin cewa yau idan baka da lafiya za ka je asibiti a duba ka da kuma wani hanyoyi ne za mu taimaka ma talakawa don su samu sana'a su dogara da kansu ya zamanto an bambanta da irin dayan da ake zuwa sai dai 'yan siyasa kawai su kwashi dukiyar al'umma su riƙe kashi cisa'in su ba su kashi goma da makamantansu to mu ba a da mu bane ba abubuwa ne yanzu ma nan muna shimfiɗa daban-daban ta yadda za a ceci al'umma don kowa ya zamanto cewa ya samu aikin yi ya dogara da kanshi ta'addanci zai ragu ci gaba zai samu yara za su je makaranta da makamantansu masu kallon mu anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta musamman muna godiya ga bakin namu gwamna dikkurada na jihar katsina da gwamna obasani na jihar kaduna da kuma gwamna dauda lawan na jihar zamfara muna godiya kwarai da kuka sami kuni shigowa cikin wannan shirin haka kuma muna godiya kwarai ga sauran bakinmu waɗanda suka sami halarta suka kuma gabatar da tambayoyi ga bakin namu muna fatan allah mai da kowa gidansa lafiya to yanzu a madadin kowa da kowa murtala faruk sanyin nake cewa mu kasance lafiya da haka muka kawo ƙarshen shirin farko na tattaunawa da gwamnonin jihohin arewa maso yamma waɗanda cibiyar horar da zaman lafiya ta ƙasar amurka wato yusuf ta gayyace su zuwa amurka Murtala Faruk Sanyin na zai dawo da kashi na biyu, inda za ku saurari bayanan wasu gwamnonin daga ayarin gwamnoni goma da suka ziyarci sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyinna wanda ya hira da gwamnonin sai Fiona Wammayi Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban shirin. Mu huta lafiya.